To fillo kina ta sauri ina za ki je? Shigin gari ni. Dan je in kaɗe kuri'a na ne. To ke wa za ki zaɓa? Ai kullum nakan ajiye shi a cikin jakara boda kar iya da shi. Auren bauchi kawai don jaba. Baka shaya mana lantarki ba da gurin shan ruwan shanu da fura bare shi kul. Na lura kai baka jin magana shi na dawo kawai. Kuma fa ina kaman bafulatanan nan tana da gaskiya ta bar ƙauye ta bar cikin riga ta zo zaɓe eh to ni ma ko bara a banna a baya ba wajen zaɓen mutumin nan dan na fahimci cewa nagari ne